A watan Mayun da ya gabata ne aka yi rajistar kwangilar ginin sabuwar otel ɗin da za ta zame wa 'yan majalisar dokokin ƙasa masauki a tsawon lokutan da za su shafe na halartar zaman majalisar da ke nan yamai. Sai dai tuni wasu 'yan Nijar suka yi wa wannan yunkuri ca saboda a cewar su bukatun al'umma a yau sun wuce batun gina otel. Alhaji Salisu Amadu mamba ne a kungiyar RNDD. Tsakani da Allah wai ba abin da za a yi zamanto wanda kullum a yi kalisahi daidai da rashin rayuwar talakan da suke suke gwargita wannan abubuwan kai yanzu a ganin ka in tsakani da Allah an wa ƙasa adalci. Da yake mai da martani ga masu korafi akan wannan aiki dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Lawali Ibrahim Mai Jirgi na cewa bai ga laifi ba idan aka saka 'yan majalisa cikin kyaukyawan yanayin aiki. Ba an yi shi ba ne don wani ba, an yi shi ne don dubututuwa su zo kamar yadda wanda muke cikin tun zamanin kolan ne tun na nasara ne ake ciki. In gaya maka wacce madada muke ciki. Akwai bature da aka kawo cikin gurbi da mite ta gasa gatsa ta ci ba ta kwana nan sai wata aka ji aka mata an ce 'Wata da jibte wurin gari ɗakin zana ma lahiya ya yi wannan inda ake kwana nan. ni da nake magana ta ɗauro lokacin da kare gina sai shekara hudu ba kare ba ni na kare ta nuwai sai wanda Allah so daga cikin mai koma. sama da miliyan dubu goma sha hudu na sefa ne aka bayyana cewa za a kashe ta hanyar wannan kwangila da aka baiwa wani kamfanin cikin gida nauyin aiwatar da ita. 'Yan rajin kare hakkin jama'a na ganin abin tamkar almubazaranci ne aka yi da kuɗin ƙasa. Nijar yanzu ta fito daga cikin yanayi wanda ya zamanto an wawa ƙasa an bifa caka an kashe kuɗi ba daidai hanyar da ya kamata ba. Talaka bara an mashi ruwa wanda ya zamanto mutane suka rasa inda za su shiga. Talaka ga sunan yan ta'adda sun koro su sun rasa abinci yana nan wani wuri an yi hatsi wani wuri ba a yi ba. Talaka yana nan yanzu a yau bisa kan titi karazibe. Kuɗin shi ne kake amfani da shi kuma kake amfani da wannan matsayin naka kake ɓannar da ba haka nan ba. amma 'yan majalisar na da abin cewa don kare kansu daga irin wannan zargi shugaban kasa kamar daga maka ɗakin shi na kwana da shi da iyalin shi ya gyara shi a miliyar sha ɗaya wannan za a ma dubututuwan kasa wakilan al'umma ɗakin wannan ɗaki ɗari biyu ya zama na abin kai da kawo. Afirka da security kamar abin da shahi tsaro tana da miliyan takwas suka mai da shi miliyar ba wanda ya ce komi. dan mi in za a gina ni zai tiya komi nan rikicin da ke akwai na bada kasuwanci ne shi ake faɗa me ginawa ni ban gan lahin shi ba tun a shekarar 2012 ne majalisar dokokin ƙasa ta bullo da shawarar ginawa 'yan majalisa otel don maye gurbin ɗakunan da suka saba sauka sai dai hakan bata samu ba har zuwa lokacin da shuɗaɗɗiyar majalisar da Usaini Tinni ya jagoranta ta farfaɗo da wannan aiki yayin da a yau sakatariyar majalisa mai ci ke cewa ofisoshi take shirin ginawa don inganta yanayin aiki wasu majiyoyi na cewa katafariyar otel ce aka a niyyar ginawa a unguwar lazare ta nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger